sai da ɗan aljanna ha a ciki cikin adiyarin ba da ya kuɗa karamin sarkaka ba ta biki ba ta haihuwa ba ta biki ba ta haila ba ta haila kuma tsarkaka ne kuɗa mata ne Allah ya halitta maka su don ka ji daɗi da su a cikin aljanna wawantu idan ya halaye da na mata wanda yake da ƙoƙarin ɓata ma mijin nan ba ke kunta Allah ya yaye basu da shi basu da wannan adam wa yujiha su dan aljanna a cikin irin wannan ni'imar ne khalidun za su dawama inna Allah la yastahi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ahlal janna dan aljanna ya akulu na fiha yusrafun suna ci suna sha amma wala ya yatadawwaqun wala ya yabudun ba ta ba gida ba ta fitari a cikin wala ya yatulun ba ta tofi kuma su ta ba ta ci su ba wala ya yatulun ba ta ba ta majina ba ta ba majina a ciki ka abin da yake fita qala insanu wa rasul karashu miska ya ce biyu suke yi mummuni yana kamshi kamar kamshin miski ويلزمون التسبيح والتعميم الهام كل تسبيح للتعميم كما تلزمون النفس كما يدعك بعض الناس يا دنيا اللي سمعنا تسبيح يا رب العالمين أظن مكرم هذا اللي قال لي بم لا دنت فكل المتعتكم على ذاك الثمن وإذا لم تسبح إن الله لا يستحيي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.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 ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون رواية دعاك سامو دعاك عباس أن هذه الآيات آيوين دعاك كربتانين جاءت تازوني لتنزيك القرآن الكريم دون وانك القرآن كانش من ريب حاس دقا واني تما تم في بإشارة اليهود ديك يحوك اليهوداوة allazina ankaru tunda suka yi kyaman darbal amsal bil muhqirat misalai da Allah yake barewa da in su wulakantattun halitta kazbab kamar kuda wal ankabut kamar gizo gizo da sauransu kamar yadda yake cewa ya ayyukan nasu ya kun mutane duriba masanin an yi muku misalai iri iri fastami'u la ku yi sauraron misalan innan ta ladzina tad'una min dunillahi tabbat waɗannan abeban da kuke wa bauta baya ga Allah lan yakhluqu zuba ba ba su iya sun halicci guda ba hmm. wala wujita min ula da sa ta rubuta halittan gudan ba sa iya yi ba a bar ta halittan guda sabo fil garau wa in yaslubuhum zubabu na wa gudan da ni nayi in wani guri ya sukurkuce a jiki sai an wani abu la yastanqizuhu ba sa iya tsame shi minhu daga halakar da na ɗora masa in ku haka ne da ufa qadibu wal matlub shi ne magungunki ma shi ma raunin na hankali ne da shi lalatacce ne haka ma san da yake nema a gunsa ma shi ma ya raunana kuma da misali da Allah yake cewa matsalin lazina ta min dunin lahi auliya misalin bayan da suka riƙi abe bauta baya ga Allah suna bauta mai gumaka suna shirkace-shirkace iri-iri yake kamar kalil an kabu sun gama daidai kenan da gizo-gizo ita ittakhadha baitan tariqi gida wa inna awhanal buyuti gida wacce take wulakantacciya dai kam labaital an kabo shine gidan gizo-gizo ba ta rufe shi ba bata boye shi ba laukanu ya alamun da sun kasance sun sani to in wannan misalan shine ke damun yahudawa to sai Allah ya ce inna allaha tabbashi Allah la yastahi babu yana bari shine yastahi istihya'u shine kunya kenan mana ba zai ji kunya ya ba da misali ba la yastahi babu yana bari an yadriba masalan da ya sanya misalin ma misali abin da ke daidai da kamar ma daidai da ke da sauro kama sauƙaha ko kuma abin da ke yafi sauro fa amma amanu amma ga waɗanda ke muminai fa ya na nan take sai su kai gano kuma sai su gane annaku shi misali da aka yi dan alhaqu gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu wa amma allazina kafaru amma kafirai kuwa fa yaquluna sai su zanna cewa ma za arada Allah bi hada matala ne Allah yake nufi da wannan misali yudhillu bihi kafiran da yawa sun bata da irin wannan misalan kamar yahudawa da makamantansu wa yahdi bihi kafiran da yawa sun shiryu da wannan misalan wato kaman mumine kenan wa ma yudillu bihi ba kowa zai bata da shi ba illa fasikin sai dai fasikai fasiki ko su ne allazina yanquduna ahad Allah mutanen da ya gane musu jiki warware alkawari na tsakaninsu da Allah min ba da mitaqi baicin sun yi alkawari da Allah wa yaqdaquna ma amara Allah bihi an suna katse zumunci wa yaqdaquna suna yankewa ma amara Allah abinda Allah ya umarni bihi da shi an yi salatun akada an ka duba hali ne na kai western world ba san darajar iyaye ba ba san darajar uba ba ba san darajar uwa ba don kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mutum musulmi hakki ne a kansa ya kula da babansa ya kula da maman shi domin bayan an samu tauhidi a wurinka an samu addinin musulunci kana yi to abin da Allah dora maka na biyu shine ka bauta kama iyayenka don haka mata musulma wato ita sarauniya ce mata musulma sarauniya ce lokacin da tana cikin ƙarfinta aure sai ya ɗauke mata dukkan wani labilitinta da ita za ta ɗora wani ita sai aurenta sai ya ɗauke mata a dalilin aurenta za a ciyar da ita za a tufatar da ita za a kula da ita a kula da lafiyanta abinda kafiri bai samu ba kenan idan ta haihu kuma sai ta ɗauki mihina na renon yaro ita za ta rene ɗanta tana ba shi tarbiyya mai kyau yaron nan da zarar ya tarbiyyantu ya zama mutum kuma ya san cewa akwai haƙƙin uwa da uba a kansa shi kenan lokacin da kuka yi rauni ku za ku iya yin aiki ba kun kai shekaru da taya an muku taya shi kuma ya shiga cikin ƙarfinsa yana aiki sai ga kuma yana kula da ku yana ba ku abinci yana ba ku sutura walfaya ku kuma shi kuma sai dauka kamar yadda kuka ɗauki walfaya ta lokacin da yana ƙarami to amma a yankin world da gawar yayo an kun gari da gafin da ake wa yayo ma lokacin da yana ƙarami abinda mamaki bature ko baturiya suna son ɗa suna son ɗa ƙwarai da gaske suna kula da yaro ƙwarai da gaske da lafiyar yaro da menene amma da zarar ya zama ɗan shekara sha takwas yaro na sai su miƙa wa gwamnati shi kenan shi ma maɗan da zarar ka tsawata masa sai ya ce am 18 eh, na abinda zai ga maki ni ban na ɗan shekara ta takwas ne yanzu ka bar matsanta mun sai ga ubansa haka sai ga uwarsa haka ba dama a matsanta masa a sashi wani abu kai kuma sai ya fita ma ya ƙaura yanzu akwai wani irin ɗan kuɗi da ake biya na kafin ya samu aiki ɗin nan shi kenan sai dogara da wannan sai je kama gidan kansa ya je ya zauna sai ya ga dama zai ziyarci iyaye ba zai zo inda suke ba yanzu yana dogare ne da gwamnati ke kuma in kin tsufa ko kuma kai in ka tsufa sai a kai da kuma matattalan tsofi a ji a jefar da kai shi ne daga nan akwai mata da suke muhawara da ita da wata musulma sai take a musulman nan cewa ke ba su bata tawa kanki zama yi hijab ba da kuma rashin aiki kawai kin zauna nin mijinki kawai babu da ke sai tace eh mu addinin mu ya tsara mana yadda zamu zauna da mazan mu da yadda zamu ci gaba da tarbiyyar ƴaƴanmu kuma mun tsufa ƴaƴanmu mu su dauki nauyin mu yanzu haka rana ɗaya yana nan likita ne rana ɗaya kuma yanzu haka yana nan yana muhandas ne shi injiniya ne suna nan suna aiki a duk daga babansu yana cikin sa yana aiki kuma su din suna taimaka mana suna ba mu abu suna ba ku abu eh ta taimaka maki ta ce ni ma da yara biyu amma yanzu shi ɗaya ma wanda ma ya kula da ni ɗin ma ya kai shekara takwas ban gan shi ba shi ma da ya zo ziyarta na ya same ni a can inda ake ajiye tsofi ɗin ya same ni a gurin ya ce da ni to ba ni da abokin hira individualism din nan yana damun su kowane mutum ɗaya za ka samu shi kaɗai da a gidansa ba ruwansa da makwabci ba ruwansa da kowa kowa daga shi sai shi sai gidansa an ga ya fita zai wani wasanni ne a san abokin ka da kuke haɗuwa gurin wasa shi ne za ku magana gurin wasa in kun watsa kun watsa kenan haka yanayin rayuwar su yake to saboda haka babu wani zumunci wannan dan baffa ne wannan dan wane ne wannan ni wansa ne wannan yayana ne wannan ne na irin wani mu muke yi haka family usra din nan to su ba sa yi sai ce dan nawa da ya zai zarce ne yace yanzu wannan karin nawa ma sai ya ban yanzu shekarar mu takwas da shi yace ban da bakin hira wani dinga hira da wannan kara in ban da arnanci amma kuma wai sai ku kuna ganin cewa su ne wayayyu sun waye yanzu da bi'ar tasu ake tsinta guda guda yana shigowa cikin mu sai ga bayi wanka da wani uwa bayi wanka da wani babba bayi wanka da menene sai ka katse da wannan to shine Allah ya zarga ka kuma ya faɗi wannan siffar ta ce ta waye da ƙuna suna ke zumunci ma amara Allah bihi a yusar wanda Allah ya yi umarnin a sada ta wa yusiduna fil ardi barna suke yi a cikin ƙasa shi usra din nan yana taimakawa danganta din nan in sun cewa kai ya wani ne kai dan wani ne auratayya ta hada wani da wani abu kaza da wani din nan wannan yana ƙara zumunci yana ƙara ƙauna to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace ulaika humul khasirun mutanen da ba sa son haka yace mutanen da suka yi asara كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم كيف تكفرون يا يا ذاك بكر سوى الله <clears throat> وكنتم أمواتا da can kuna matattu kafin a ku a cikin mahaifu na jatuma da can matacce kake baka san kana ina ba da kai ga matacce ba bambanci amwat in an ce shi ne mutumin da bai san a ina yake ba to shine a nan kai ka na billah ya za su kafa cewa Allah wanda ya yake cikin wannan wurare daban wa kuntum amwatan kun zama matattu kuke a tsatson iyayenku maza sannan kuma fa kun sai Allah ya raya ko a cikin mahaifa ta kamar ku sannan za ku fito duniya kenan sun mai kun kuma ya kashe ku in kun yi rayuwar duniya sun mai miti kun kuma sai ya kashe ku dan alkawarin da ya dauka min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra da kasa muka halicce ku za mu kashe ku mu mai da ku cikin kasan ku diddige ku zama kasa kuma za mu sake fitta ku daga cikin kasa na biyu to shi ne Allah yake cewa sun mai miti kuma sannan kuma sai kashe ku sun mai yi kuma sannan zai laya ku a cikin kabarin ku sun mai ilaihi turja'un kuma sannan na hawa na ƙarshe za ku koma ga Allah shi ne ranar an yi busan kabo za a laya ku a kabarin za a yi ku tambayoyi za ka san cewa kai a cewa wannan tambayoyin sana an ka ne ka ne ya zama na wani naman ka wani ya cinye wannan ya tafi da nan wannan dabban ya cinye ta nan wannan menene sun ka tafi da shi ta nan Allah subhanahu wa ta'ala ya taɓa tambayar wani bawansa da ya bar wafiya wa jama'a sai ce ni in na mutu kar ku binne ni a cikin ƙasa kar ku binne ni yace ku tare itace ku kona ni idan kuka kona ni kuma ainihin toka na ɗin ku kai ku sheke ta a cikin teku aka je kuma aka yi haka da aka yi haka aka tara sai Allah ya tara shi yace me yasa kai haka yace wallahi tsoron ka ne yace tsoron ka ne yace to iyaka azabar ka kenan na gafarta ma huwa allazi ne Allah kadai wannan da khalaqa lakum ya halitta don ku don ku ya halitta ma fil ardi jami'an duk abin da ke bayan kasa din nan intersex bangin da ake iri iri kamar da aka gano karafa ana sarrafa su a yi abubuwa daban-daban da su akwai abubuwa da yawa da za a gano a bayan ƙasa da su a sarrafa su a yi abubuwa da yawa da su ثم استوى إلى السماء سنة الله يدي تسمي فسواهن يدي تاسو سبع سماوات سمي بقر وهو شيء الله بكل شيء علم بكم قوم شيء مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ولا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى أنا من جاء من حينهم درجة أم أدب kamar yanzu yadda mutane suke neman wulakanta dan adam su ce asalinsa birai ne a ce asalinsa biri ne kaga wannan babban makareci ne kamar mutum ya ce asalin dan adam kifi ne wannan ma babban makareci ne kamar mutum ya ce asalin dan adam kwatso ne shi ma babban makareci ne don ya san abin da ya sa shi kokolwa da Allah ya mana ya yi mata da akwai hurumi akwai abin da ke karfinta ba Allah ya halicce ka da ido ba ɗan kana ga ido kana kallo ai ka duk komai irin zaka iya gani akwai iyaka da aka yi idan ka akwai abin da idan ka zai iya gani ba Allah ya maka kunni kana ji da shi Allah ya yi kunnan ka iyaka abin da ba za ka iya ji ba ai maka iyaka ga kuma abin kuna tare wai ba ne nisa ne sa ba ka ji ba a'a saboda karancin halittarsa ba ka ji ba ka jin motsinsa to kamar haka ne Allah ya yi wa hankalin kamar iyaka abinda za ka iya tunawa kenan iyakar ta ba zai iya wucewa gaba da inda aka mata iyaka ɗan nan ba domin wannan gaibu ne ba wanda isa ya ce zai shiga cikin ilimin Allah ya bincike a ciki dole ya tsaya akan abin da Allah ya so ya sani ɗin nan ilimin da Allah ya so ka sani ɗin nan dole ka tsaya iya wannan babu dama ka wuce ilimin da aka so ka iya tunda ka sai za ka shiga cikin ilimin Allah wallahi ka yi kaɗan to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da ya so halittar annabi Adam don ne don saboda yana so ya fitar da ilimi zuwa bayan ƙasa lokacin da ɗan adam da ya zama a bayan ƙasar nan ba ba gini a bayan ba layi a bayan ƙasar ba jirgin ruwa ba jirgin ƙasa ba jirgin sama ba ginin gidaje babu abubuwa da mamaki da yawa ba su to wannan kuma duka ilimi ne ilimi ne kamar a yi gada da za ka haye ruwa da shi kamar a yi jirgin ruwa da za ka haye ruwa da shi ilimi ne a yi jirgin sama ya tafi a kan iska ilimi ne amma za ta amfani mala'iku ne ba za ta amfani su ba za ta amfani aljanu ne ba za ta amfani su ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci basha bashar shine gangan jiki irin namu din nan inni ja'ilun fil ardi khalifa inni halikum basara. Allah ya ce ni zan halicci bashar kuma inni ja'ilun bil arda khalifa kuma zan sanya wakili wakili nan ba yana wakiltar Allah bane yana wakiltar dan uwansa ilimin za ka samu murabata tsakanin ilimin junanmu ilimin ka ya amfani ne na waya amfani ka na wace amfanin haka kowanne ne yana wakiltar dan uwansa duk muna rayuwar rayuwarmu da za ji daɗi a bayan kasan nan da ita muna rayuwar rayuwarmu wanda ya tashi birkila wanda ya fito kulamba wani ya fito makeri wani ya fito muhallaf ɗin wani abin shi haka kowa ne da sana'arsa daban daban daban daban yana amfana mutane to shi ne aka ce halifa to a nan ɗan uwa musulmi lalle ne mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yake asalin mu annabi adamu ne adamu kuma daga ƙasa ne shikenan ya ƙare Allah ya halitta annabi adamu da ƙasa haka yake a cikin Qur'ani min salsalin kalfaqa kasan ma sai da aka matse ruwan jiki ya zama yana da yan murya kamar ta tsingalo in ka taba kamar yanzu randa fashe ce idan ka dauka kana taba haka za ta gina shiwon shuwan haka ya yace yana da murya kamar haka kamar fashe na kasa da shi muka halicci annabi adam to shine subhanahu wa ya yace a nan kaga ya kayyatar da dukkan maganin na mutane masu cewa daga bire ne asalin ku a inda bire ne asalin ku me yasa birin ya bude jiya a zan mutum ba ga kai suna me yasa ba su canja sun zama mutane ba me yasa mutane suke haihuwa da sai ce na buri ne za a haifa sai daga baya canja zama mutum da sai zama haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ika ka tuna lokacin da ubangijin kai ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wakili a bayan ƙasa wanda zai wakilci dan uwansa قالوا suka ce a taj'alu fiha man yusidu fiha za ka sanya a cikin ƙasa wanda zai yi barna zai yi barna wajen saba maka da zubar da zubar da jinin wannan ya nuna kamar da akwai wanda suka zama a bayan ƙasar sun yi haka kenan wallahu a'lam dan da su mala'ikun suka bada misali wa nahnu nusabbihu bihamdika ga mu ne maka tasbihi muna yabonka wa lak muna tsarkake ka lala sai ke in ni alamu malama alamun na kai abin da ba sani ba. wa allah adana asma akulla hukumar horumar al-bala'i da ta bi asma. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أقل لكم إني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الحمد لله كفم عن نبي آدم Allah ya fi wa ɗan adam ɗinan daraja mai yawan gaske shi ya sa aka ce mani da yake fita a jikinmu za ta ce ba najasa ba ne da yake shine asalin dan adam za ta ce ba najasa ba ne malamai da yawa sun tafi da cewa ba najasa ba ne dan mani ya taba tafarka ba dai bane ka wanke domin mani ya taba tufan annabi sallallahu alaihi wa sallama fa afrakahu sai ya ifrat ifrat shine ka hada kai haka haka ka huri sau sai ya sanna haka da shi domin dan adam ya fice karfin asalinsa ya zama najasa wannan magana da nake yi sai ku duba tawbihul ahkam sharhin na bulugul marami a inda ya kawo wannan hadisi da za ku yi mamaki yadda aka yi bayani game da dan adam dan adam asalinsa Allah subhanahu wa ta'ala kafin halittarsa sai ya ba shi title ya naɗa shi halifa inni ja'ilu fil abda khalifa kalma khalifa nan ai an naɗa shi ne kafin bai zama yana nan ba kuma na biyu da aka umarci rage shiga jikinsa da rage shiga jikin annabi adam da ya attishawa ya haddala sai ce ni zalika ka hastuka safiya don haka na ɗauke ka safiyina taifin na biyu ga can da khalifa ga yanzu a nan kuma an ce da shi safi safiyullah adam safiyullah zaka duk mai suna adam kana iya ce da shi safiyullah sannan sai na uku Allah sai ba shi ilimi irin ilimin da mala'iku ba sani ba shine anan yake cewa wa allama adama a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu sunaye duka to sunaye duka ɗin nan suka suka shi biyu a wajen malamai kamar yanzu sabbi hisma rabbikal a'la kamar wannan suna ne da ubangiji madaukakin sarki kuma tasbihi ne malaiku suna tasbihi amma da ba da wannan sigar ba كما تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام mala'iku suna tasbihi amma ba da wannan sigar ba kuma sannan Allah ya sake ce da shi wa allamaka ma lam takun ta'lam kaga Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba ga ma'lumat suna ta fita kuma ya allimu kitaba wal hikma wat tawrat wal injil Allah ya sanar da shi littafi ya sanar da shi hikiman fassara littafin da at-taurat da injil to abubuwa irin wannan ilimi ne to amma kuma kamar muhammadu abduhu da sauran wasu malamai na zamanin suka ce ilimi ne na teknolojiya da za ta fita zuwa duniya shine ilimin da ba za ta amfani mala'ika ba ba za ta amfani mala'ika ba in dai tasbihi ne mala'iku daman su la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa yankewa daga yin tasbihin nan sam sam shi abin abincinsu shi ne abincinsu. shi tasbihi nan shine lafiyar su shine komai nasu ba bacci ba kullum tasbihi suke yi to ne Allah ya sanar da annabi Adamu duka dukka suna aradahum alal mala'ika Allah sai bada wannan ilmin wa mala'iku fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i sai Allah ya ce da mala'iku ku bayyana mun sunayen wa'annan abubuwa in kuntum sadiqin in kun zamo da gaske kuke in banda karna da zubar da jinin juna babu abin da suka iya ɗalu sai suka ce subhanaka ka tsarkaka la ilma lana babu ilimi gare mu ba mu san wannan abun ba illa ma allamtana face abin da ka sanar da mu kadai shine ilimin tasbih innaka kai antal alimu kai ne masani alhakimu wanda kake hukunta abin da kaga dama to kuma sai Allah ya da annabi Adamu shine malamin mala'ikun sai ce ya Adamu anbi'uhum ya Adamu fadakar da su karantar da su da asma'in fada masu sunayen wa'annan abubuwa da ba sanin ba falamma anba'ahum annabi adam da isa na mutum bi asma'i da sunayen wa'annan abubuwa? qala sai Allah ya ce alam aqul ban ce da ku bane dama inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi la tanfaqatun abubuwa na ma da na kasa duka na san inda na aje shi a cikin jikin bayina wa'annan din wa a'lamu ma tubduna na san kuma abin da kuka bayyana wa ma kuntum taktumuna san kuma abin da kuka koyi sai Allah ya yi mu da wannan ilimin kuma sannan sai mu muna musharaka da mala'iku a cikin tasu ilimin tasbihi muna subhanallah subhanallah subhanallah muna yi karshen kowace sallah muka ce alhamdulillah alhamdulillah karshen kowace sallah la ilaha illallah karshen kowace sallah a cikin mala'iku akwai wanda ke ruku a cikin ruku suke tasbihi akwai wanda suke tasbihi a cikin sujuda sai kuka musharaka tare da su mun yi tarayya da su duk da muna cin abinci muna shan ruwa muna bukatar mace muka tafi sana'a muka bi komi muna da lokacin muhasa da za mu zo mu yi ibada mu yi tarayya da mala'iku a cikin ladan da Allah zai ba su saboda haka nan ne aka kira da kai sallah lokaci biyar idan kana sallah lokaci biyar a cikin lokacin su sunansa babu abin da kake a rayuwarka in ba sallah ba saboda haka babu abu kamar sallah na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتنا لهم كنا مكتشوا ملائكة كلها نبي آدم سجودا أنت لم ce haka فسجدوا sajadu ملائكة سجودا دم sujuda dan ne dan su la asuna Allah ma duk abin da Allah yake su yi za su yi domin ne Allah ne ba da umarni yake su yi annabi Adam su juda fa sajjadu su suka yi illa iblis ta fata iblis a ba ta yaki wa takbara ya girman kai wa kana min al-kafirin ya zama yana daga cikin kafirai kuma babban mahassadin mu ne babban mahassadi ne shi kun gani me ya halaka me ya halaka iblis hasada ce ta halaka shi lokacin da ya shiga jirgin annabi nuhu annabi nuhu lokacin da ruwan na zai ci duniya to sai na ɗi babba kunjansa muminai yana ɗaukan kowane dabba biyu biyu mace da miji kuma yana ɗaukan muminai to da yake gana da ɗi babba kunjansa da ya zo ya shiga ya zauna ruwa ta da yawa da ya haka sai dai bilisa zaune ya ce yana altacce mai shigo da kai nan ka fita sai ta kai haƙuri kai haƙuri ya ce ba ta su za ka ɓata min mutane na ka fita sai ce wallahi ba zan ɓata maka su ba ga makami zan baka zan baka makami na da nake gadara da su nake fatar da mutane da su din zan baka sai ka gani sai ka kare san ni hasada ce ta halaka ni to da shi na kan jirgin mutane su masu halaka hasada ce ta halaka ni sai bi annabi adamu kuma kwaɗayi ne ya fita shi a cikin aljanna ya ce to kuma girman kai ne ya hana ni duba wa annabi adam kuma ya sa na zama la'antacce wurin allah hasada na farkonsa girman kai ne na biyansa na ukun ka kwaɗayi ce idan na nemi mutum na jarrabe shi da irin wayannan halaye guda uku in cusa hasara a zuciya sai ya gagara sai in cusa masa girman kai ya gagara sai in cusa masa kwaɗayi in ya gagara shi ne dogon buri ko shi da kullum buri zan samu kaza zan haɗa kaza da kaza zan yi kaza ba ka mutuwa kusa idan ya gagara ya ce sai in jarrabe shi da son mata shi ne last welcome din da nake amfani da shi mace kenan ce sai in jarrabe ka da mace domin in ka gagari mata su shi kenan shi ne makamin iblis guda hudun nan shi iblis da kansa yake yana shar yana shakkan ma dan ne da akwai abin da suke faɗa bai sani ba shi ma duk da kun ina yana shiga amma kuma da mata suke faɗa bai sani ba mace in ta zo wajen mace yar uwarta suka gama hiran in ta raka ta dan dadewa da suke yi a wajen rakiya dan da za su tsaya a ƙarshe din ne yace abin da suke faɗa bai shi ma bai sani ba saboda haka yan uwa wannan shine makami da shi iblis yake amfani da shi yana batar da mutane na'am wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha wa kula matan da cikin aljanna wa kula minha rabadan haythu ituma ku ci daga dangin abinci na aljanna kowane iri ko kowane wanne wanda wala ta karaba ce shajara ta kusaci wannan itaciya fa takuna min zalimin da sanu za ku zama daga cikin bayi wanda suka zalunci kayansu. su da adallahum shaytan sai shaytan wato ya kauda diddigin su bisa kan tafarkin da ke daidai fa azallahum shaytan hamala kuma ala zulla bisababi shajara wato ya kaskasta su a dalilin wannan itacen sai yake ce da su hal abulluka na aga kama ala shajaratu da kulli bisa ga itaciyar dawwama wa mulkin da mallaka la bula da ba za ka tsoha ba ma anna kuma rabbu kuma an hadhihi shajara ubangijin ku bai hane ku cin wannan itaciya ba illa an takuna malakai ne sai dan in kun za ku zama awa malaiku ba tsoha ba mutuwa aw takuna min al-khalidin ko za ku zama daga cikin dawwamin sai ya rike magana da zai cewa inni la kuma la min an-nasihin ni nasiha nake muku to ka ji nasiha iblis inda kana karɓar nasiha iblis sai ka ga halaka to Allah yana ce da su wala ta karba hazmi ce garaba kai kusanci wannan itaciya ba ta kuna min zalimi ta azalla kuma shaytanu ana fa akhrajahuma a dalilin wannan magana da ya faɗa da suka ci ba su ya fitar da su min ma kana fi abu da suka zama suna ciki na jin daɗi a nan an samu bayanai masu yawan gaske a cikin malamai masu yawan wannan bayan har da babban limamin mu abu hanifa cewa aljanna na wanda in aiki ya yi kyau gobe kiyama za ka samu shiga cikin ta nan ba ita ba ce aljanna da aka halicci annabi adamu a ciki yana faɗan haka shi ma da yawa cikin malamai sun faɗi haka musamman malamai na mu'tazilawa ba sun faɗi haka kai hatta wannan malami wanda aka yi da tafsirin sa duk duniya a shari wannan wanda ya rubuta littafin sa kasha sunan tafsirin nasa zamakshari a cikin shi ma yayi bayani game da cewa aljanna da aka halicci annabi adamu dan daman Allah ya yi shi ne dan dan jarrabar annabi adamu dan babu abin da ya bambanta shi da wancan aljanna da in aiki yayi kyau za a shige da dan amma ita a bayan kasa take ana a nan bayan kasa Allah ya halicce ta sannan kuma Allah ya aza annabi adamu din ya halicci annabi adamu dan a ciki na ji an gane da haka yake bayani to hujjar cewa aljanna wanda za a shige ka da aiki din nan to wannan ba wanda zai fara shigarta a cikin annabawa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a al'ummu kuma ba wanda zai fara shigarta sai al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda labarin da annabi eh, mala'ika jibril ya kawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin rasuwarsa da yake ce da shi harrama Allahu al-jannata li kulli nabiyyin illa ba da dukhulik wa harrama Allahu al-jannata li ummatin illa ba'da dukuli ummati Allah ya haramta da aljanna wa kowane annabi sai bayan kai ka shiga Allah ya haramta da aljanna wa kowane al'umma sai bayan al'umma ka sun shiga wannan shine dalilin su to ga sauran bayanin da yake ciki sai mu ce wallahu alam Allah dai shi ya san aljanna ya halicci annabi adamu dan a ciki kuma shi ya san a wani aljanna ne ya soke shi zuwa bayan kasa wannan sani yana gare shi ina fata an gane to suna Allah sai ce da annabi Adamu da matarsa Hawwa muka ce da su urbidu ba dukum libadin adu ku sauka dukkan da har iblis din da dukkan ku kai ke da kai da matarka duk ku sauka na sanya gaba matsananci tsakanin ba dukkan libadin adu kuna makiya juna iblis ya son har abada kuma har ku so shi har abada wanda ya so shi zai yi musu masoki tare a cikin wuta to dan uwa iblis ba zai iya batar da kai haka da wuri ba sai ya biyo ta hanyar mace kamar da na faɗa sai ya biyo ta hanyar mace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ɗakin ummi na aisha yakan tashi cikin dare ya na filfilo ya daɗe yana kalloli har akwai lokacin da ta ba masa tana ce da shi ya rasulullah shi ba Allah ya ce ya gafarta maka zunubanka ba zai kama ka da laifi ba gaba ma ba za ka yi laifi ba ya ce kai ya kare ka daga yin laifi ba za ka ɗauka ka huta ba ya Allah bai ce afala akuna abdan shakura ba zan zama bawa mai gode maka ba kai yayin haka nan to shi ne sai karshe na ibada cikin dare to rana ta ɗauka cewa da ta farka daga bacci ta fafutuki gadon da suke tare a kai kwance ta ba ba shi sai ta ɗauka cewa ya sauka ne yana ibada yana sallah sai tana shafawa haka don ta ji ta sauka tana shafa saboda ba ta ji shi a cikin ɗaki to a nan sai ta ce ta kuma wajen wata matarsa ne sai kishi ya taso sai ta fito waje ga kai mota kan ya haska sai ta tsuguna bakin kofar ta daga ta ina annabi zai kullo sai can ta hango shi yana zuwa daga wurin bakiya shine makabartar nan na madina to da ya zo sai shi ya ce da matarsa ya aisha girki da aka fara magana ya aisha kishin kika yi ne ba ya gane da ya fidda ita a daki girki kishin kika yi ne kawalar sai ta ce mali misli wala ya giro ala misrik ai iri na ne ya kamata ya rika kishi akan irin kaya muhammad sai ta ce haka sai kuma ya kala cewa ayo shaidan muke rawafki ko shaidan ɗinki ne ya ɗan ruɗe ki sai ta mata haka ta ji an buɗe mata kofar wani ilimi daban fakala sai ta ce awa da kulli insanin shaitani ko wani mutum yana da shaidan kenan ya muhammad sai annabi ce na ko wani mutum yana da shaidan sai ta ce har kai ya ce eh har ni sai dai shaidan ila ya musulunta wa la ya'muruni illa bi khairin ba ya umurta ta sai da alkhairi wa bi zalika faddalani Allah da wannan Allah ya fifita ni akan annabi Adam Allah ya bani mata karantattu masu kwaɗayin ilimi kamar ke kuma Allah ya bani shaidan ina kuma musulmi ne ya musulunta amma shi matarsa matarsa bata da ilimi kuma sannan shaidan din shi kafiri ne ne suka ruɗe shi suka fi da shi a cikin aljanna to a wannan ya nuna cewa uh, ta gefen mace shaidan yana iya lallafowa ta gefen mace ya fi da kai bisa ta tafarki wacce take mai kyau ya bata maka yanayi ina ta an gane ko to shi shine annabi adam matarsa ta ci itace a cikin aljanna ta kuma umarce shi ya ci itace shaidan shi ne farko shaidan ya zigi ya zigi ya zigi to kuma babu ita ta yarda kuma ta sa mijinta ma suka ci to shine babu yanzu kam hankalin su ya tashi kuma saboda ne yanzu ba sun zo gidan wahala din da yake damun su ba ba wannan da yake damun su ba wato abin da yake damun su shine sa'a ma Allah da suka yi din yadda ma daga adam wahala kan da dame shi ba to shine Allah subhanahu wataala ta'ala sai ta fatala da adamu min rabbihi kalimatin fataba alai annabi adamu sai ya tafi kalmomi ma'ana ya dinga tankar kalima من ربي إذا بأبن جنسا فتاب عليك الله كتبان سبع بن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله من ظلم تكامون idan baka gafarta mana ba idan baka cikan mana ba idan baka yi mana jin kai ba mun zama cikin bayi tabaku kenan ya Allah Allah ka gafarta mana abinda annabi Adam ya faɗa kenan anan akwai ɗan uwa kuma waɗanda suke game da Qur'ani ne yasa ada kansa ai kalima kalma ta Qur'ani rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wannan da duk aya ne na Qur'ani Allah da ya haka kuma shi ya bada wannan labarin fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fa taba alai annabi adamu ya tarbi kalmomin da muka tusa masa da shi muka karbi tobansa wani kalma shi ne rabbana zalamna anfusana Allah mun zalunci kamar mu وإن لم تغفر لنا إذا ما غفرت لنا وترحمنا خيرا من كنتم لنكونن من الخاسرين كما زمنا daga cikin tabo to ba akwai bayani ana karfafa tawassuli da mutum malaman sunna sun yadda kai tawassuli da aikin ka ne kamar wannan zama namu da muka yi na karatu din nan aqida take cikin zuciyarmu in dai don Allah muka yi ta sai mu ce ya Allah wannan zama da muka yi don kai muka yi ta Allah to muna roƙonka da wannan zama da muka yi ka biya mana bukatar mu abu kaza kaza kaza kaza don ne don mun san mu ne muka yi zaman ko mun mutu kuma don Allah a cikin niyyar mu kana iya sallah na ji cikin dare ka ce ya Allah wannan aiki na yi ta don kai ina yi da wannan aikin da na yi ka biya mana bukatar ta kaza kaza kaza kamar yadda annabi ya bada labarin waɗansu mutane su uku da hadari ya taso sai suka ci tsoron gudun iska sai suka shiga cikin wani kogo sai iska sai ya tunkuɗo wani katon banduci sai ya rike ƙofar kogo su suna ciki yanzu kuma ya zama suna neman hanyar fita su kuma su ne kacal wannan ƙaton dutsen ba za su iya an gaje ta ba to yanzu sai ɗaya daga cikin sai ce ah, mai ta wasu da ayyukan mu mana mu roƙi Allah Allah ya buɗe mana dan Allah ne turo mu roƙe shi buɗe mana sai ɗaya ce eh labudda ni ina biyayya wa iyayena idan na je ne ko na go dan abin da na samu na kan hanta na so madara kayan abincin da na kawo iyali na ma ba zan kai su ci abinci ba sai babana da na sun ci kutu tukunna kana zan kai iyali iyalina da kuma na. kuma na taɓa zowa na zo na tafasa madara ina rike da shi haka da hanta ɗin mm, ina rike da shi a hannuna na zo na tare sun yi bacci sai na ji in tashe su ban tashe su ba sai na tsaya da shi a hannuna har alfajir yake to suka farka tukunna na basu ni ban zauna ba ban kwanta ba saboda biyayya wa iyaye na yi haka ya Allah don neman yardanka in ka san na yi ka buɗe mana kofar nan sai duka dutse ya motsi kwakwarak ya motsi to sai dai kuma ce eh ni dai abin da na sani a cikin rawata na san nayi akwai ɗan amina wanda ke babana da babanta wa ɗaya uba ne kuma Allah ya mu son ta a zuciya na ji babu yi yadda nake so kamar ta da ce ina son ta kuma ina son ta ba da aure ba ina son ta ne da fasikanci to shine sai ta ce sai na kafa dinari dubu hudu yace da dai ko da ta tara dinari dubu hudu ne Allah ka zai yadda aka yi na sha wahala na tara kudin nan ce na zo da shi ce da na fara sai ta ce da ni yanzu za ka bude wannan tambari da Allah ya buga ba da hakkinsa ba za ka buɗe shi yace ta gaya haka yace a lokacin jikina ya ɗan rawa tsoron Allah ya shige ni nace da ita na bar miki kuma na bar miki wannan da dubu hudun yace ban yi ba ban yi ba Allah ka san ban ba a wani gaurin mata ce kyakkyawa ta kira wata kowa yana gasan gasan neman yardan wannan matan amma shi da aka kira shi ya goje ta ce ga abin da na kira ka saboda shi sai ta ce in dai wannan ne ni ba zan yi ina tsoron Allah ubangiji na in dai Allah ka san na ƙi wannan abu dan kai ne Allah ka buɗe mana wannan kofa sai kofa ya motsi sai suka barbu shi kuma sai ya ce mun yi jinga da wani na sa shi aiki da ya gama aikin sa na bashi hakkin sa sai ya rena sai watsar mun to wannan kudin shine na sai yar karamar dabba da shi dabba nan ta ci gaba da haihuwa ta yi yawa har ta zama garke ciki da shanu ciki har da kuma. ya zo sai tuna min bayan shekaru ka tuna mutum da kuka ya ta haka da shi sai ce kwarai da gaske kuma na gane ka kaga dabbobin nan duka naka ne kwashe kayan ka da kudin ka ne ne wannan aikin ka ce in na yi hadarin ganin yardan ka ne Allah ka bude mana kofan sai kofa ta bude kaga sun yi tawassuli da ne sun yi tawassuli da aikin su to akwai mutanen da ba ta ba magana karfa maganar tawassuli da aiki sai dai tawassuli da mai daraja a cikin bayi a yi tawassuli ko mala'iku Allah don mala'ikan ka wani ka don mun bukata na kaza kaza don mala'ikan ka wani ko don annabin ka wani kai min haka haka don annabin ka wani kai min haka haka wannan ba daidai bane a shari'a a cikin addu'a sai dai don kaunar annabin ka wani da nake yi zama aikin ka kenan kai ka san irin kaunar ka da kake yi imanin da ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka da nake da shi a cikin zuciyarka da ita nake fuskantar ka nake roƙon ka ya Allah ka biya min bukata ta kaza wannan daidai ne da aikin ka da kai ina ga an gane bambancin to shi kenan masu ƙarfafa haka bai ma tsaya annabawan ba ta wasu tawassuli da waliyai tawassuli da wasu tawassuli da mutum da halitta to shi kenan ga irin nasu bayanin lokacin da aka kwafa yunkun annabi adamu an kai shi karkashin al'arshi an bar shi shekara da shekaru da haka suke bayani hal ata alil insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura nan sai aka ce da aka kwafa yunkun sai aka kai shi karkashin al'arshi aka bari a can Allah ya fita haraka sai kyale mala'iku suna tuma su sauka su je su tuma su sauka shi kuma a lokacin da yake kwaɗe yana yin gudun ya ga rubuce-rubucen da ke da akwai a cikin al'arshi to lokacin da aka shigo da shi cikin aljanna duk wannan gata da aka yi masa karshen sa an fi da shi a cikin aljanna fara cikin wahala to sai ce ya Allah ina roƙonka don hasken da na goshi na wato hasken annabi Muhammad a goshinsa haka ya ce akwai hasken annabi Muhammad a gwashin sa ya tambayi Allah ce wannan haske ne aka ce masa hasken annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ah ashe shine wanda naga sunansa a rubuce a cikin al'arashi haɗe da sunan Allah din ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya ce wa Allah ya Allah ina roƙonka don wannan annabin ka da ka biya da shi din nan ya Allah ina roƙonka ka gafarta min wa sai Allah ya gafarta masa da aka suke bayani to wannan bayani ba da tushe ne ƙarfi tun daga na Qur'ani za mu da bayanin mun kenan qur'ani ya ce fa talaqa adamu min rabbih kalimatin fa taba alayhi ya ce bi kalmomin da Allah ya jefa masa kalmomin da zai faɗa yi masa ilhama ta wahayi na kalmomin da zai faɗa ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا انك لا ترحمنا كاجكم ba لنكونن من الخاسرين na da an gane ko to kenan Allah subhanahu wa ya yace فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه سأبنجي هو التواب من كان توباني الرحيم كما نيجي كاينه قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والله بدون منها ممكن تشوفوا سوف تتبع الجنة طبعا كده fa in ma ya ce lakum minni huda ko ya zo muku daga gare ni shiriya kamar ka bi a hudaya wanda in yi bi shiriya ta to fala khawfun alaihim babu barazana gare su wala hum yahzanun babu bakin ciki gare su wallazina kafaru wadanda suka kafircewa abinda na saukar wa manzanni wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryatar duka ayoyin da na saukar wa manzanni ulaika ashabun nar wa'anna suna ma buta wuta to gumsu su fiha a cikin wutan khalidu za su dawama يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأمدي وأوفوا بأمدي أوف بأمدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل آية اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كنا نعمتر ودنعمكم yawa yawan annabawa duk a isra'ilawa ne ku tuna ku kuma jikoki ne na zaɓaɓɓen halitta a gona annabi ibrahim alaihi shine babanku yahudawa don shi annabi ibrahim shi ya haifi ishaq ishaq kuma shi ya haifi yaƙo yaƙo kuma shi ne isra'il shi ne isra'il mai tafiyan dare wanda Allah ya ambace shi da wannan suna bani isra'il kuma 'ya'yansa. su koma goma sha biyu ne to ne Allah yake cewa ya ku bani isra'ilawa ku tuna hidimtarwa da nai muku na yau da annabawa a cikin ku na ci cusa muku ilimi to tun da ke haka ne wa auku bi ahadi ku cika alkawari na shine na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za ku mara masa baya za ku taimaka masa wajen yi da sakona wanki bi ahadi kuma kuma sun cika muku alkawari ku wa iyaya farhabun ni za ku ji tsoro wa iyaya farhabun ku ji tsoro na wa aminu bima anzaltu ku imani da abin da na saukar wa Muhammad shine Qur'anul Karim sallallahu alaihi wasallam musaddikan lima ma'a Qur'ani ya ku yana mai gaskatar da abin da dukkan tare da ku ina gaskata at-taura yana gaskata injila wala takunu kar ku zama awwala kafirin bi farkon ne butul ce masa kar ku zama haka wala tastaru bi ayati da wannan aya da da baku kar ku saya man ita zama kalila ta mani kankani duniya din nan kar ku sai duniya ku ki wannan abu da Muhammad ya zo da shi wa iyaya fatakun ku ji tsoro na wala talbisul haqqa bil batil ku bar hada kariya da gaskiya kuna cuccuɗa su wa tattumul haqqa ku bar koyar gaskiya wa antum ta'lamun alhali kun san gaskiya wa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atu zakat ku bada zakka wa umma arrakin ku sallah jami'i أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون تو كل هدى da tun kafin bayyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa da akwai annabin karshe da zai bayyana a cikin sahara to idan ya bayyana zai zo da alkhairi kaza zai zo da alkhairi kaza kuna karantar da jama'a kun haɗu bakin kuɗi akan haka shine a tamaruna nasa bil birri ko umurci mutane da su bi shi idan ya bayyana to a yanzu ya bayyana kuma ya kan sauna fusa kuma ko sai kuka manta kawo ku wa antum tatluna al-kitab al-hadi kuna karanta littafi kuna karanta littafi ga attaura a gaban ku ga injila a gaban ku ga na'at muhammad a ciki afala ta ilmi ba za ku hankalta ba wasta'inu bis sabri was salah ku taimaka wa kanku da tsananin haƙuri wa sala da kuma yin sallah haƙuri din nan wato shi ne yake cewa asabin da haƙiƙi inda ma ya komo da taskiri wa Allah idan kana tuna alkawarin Allah to za ka iya juriya za ka iya juriyar abin da isa mai ka wa amadu ahwa'u ba'a za ka iya aikata dangogin yake wa Allah daidai kamar yadda Allah ya nema wato abin da ake son ya sake saka ta saukin ta dan ne ga ka kankara samu yadda Allah a cikin yinta saboda haka sai ka yi hakuri ibada kai ta cikin natsuwa kuma kai ta makkyau kuma za ka iya hakuri ba za ka saba ma Allah ba to shine Allah ya ce wasta'inu ku taimaka wa kanku bi sabari da hakuri wa salatu kuma sallah ku dinga yin sallah kuna ta addu'o'i wa innaha shi haƙuri da sallah annan la kabiratun sallah yana da nau'i illa alal fasiqin sai gaba yana tsoron Allah ne take da sauki ba kan sallah gurin mutum biyu yana da wahala na gurin mutum biyu ba da wahala wajen wanda bai sanka da wanda bai sanka ba wanda ya sani zai yi ta daidai wanda bai sanka ba zai canca baya bai saboda haka sallah din nan fage ne na ilimin babba lalle ne ka nemi sanin yaya ake yin ta ka yi ta yadda ya kamata kamar da shara'a ne ba to shi ne Allah ke cewa nuna muminan da suke da haƙiƙanin annahum mulaqu rabbihim za su game da ubangijinsu suna tsaye da sallah a cikin lokacin ta wa'anda suke da imanin annahum su idan za ga Allah rajiun za su koma ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي أنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها isra'ilawa ukuru ku tuna ni'imati allati an'amtu ni ni'imtar wadda ne muku wa anni faddaltukum ni ba su fi tabu alal alamin bisa alam zamanikum akan mutanen zamanin ku amma ba akan al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce da su khairu ummatin ukhrijat lin-nas sai yin al'umma da Allah ya da su wa mutane babu a cikin al'ummu al'ummar da suke da gada da suke gaba kamar al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda muku kiyaye yau rana mai zuwa la ta jibi nafsin an nafsin riba ya iya kare wa rai dan uwansa shi an wani abu wala ba da yin haka ba. kuma inda ba a karɓar ceto na je ceton wani a'a ba za a saurare ka ba masu cewa za a saka a jibu a haye da ko za a shiga da ko a janna amini da kaza ba? irin wayannan duk maganganu ne mai kamar tatsuniya ba ta ma kai tatsuniya ba bayan tatsuniya ma zai saka kai dariya wannan din sako ne al'amarin haduwa da Allah ba abin wasa bane aikin kai karɓe ka in za ka yi ka yi ba za a yi kana ka ɗan wani gurbi kaɗan a ce an ji mutum kana wani kan kai kana zanna da je ka wallahi in kai yadda da wannan ka halaka Allah ƙarya ne ka tsaye da dokokin da Allah ya faɗa cikin Qur'anin nan ne zai tsira da kai ina ga an gane ko wala yuqbalu minha shafa'a ran nan ce to ba ka karɓar mutum wala yuqbalu minha ajrun ba a karɓar fansa wala hum yunsarun babu wanda za a ba. wannan magana ba ya nuna ba a ceto ba ne gobe kiyama ana yi amma tartibin yadda ceton take ba kamar yin wanda kuke ba ne ba na isa abin Allah don haka sai in zo in tsaya ya Allah ga wannan da wannan da wannan mutane na ne ya Allah ba ni sai aljanna da su edo da su suka fi da su tunda mutane aka ne wanda ka haka ne martaba ne yadda take din Allah ne zai kira ka ya ce kaga wannan shiga wuta cancanta dan halin sa kaza wannan shiga wuta kaza ya cancanta dan halin sa kaza na za ka shiga aljanna da su Allah ne zai faɗa illa bi izini da izinin sa ne shine zai ce ka tafi da su amma ba wai kai ne ka zo ka ta kamar ka je ta da ofisa nan ko gina da ka ce wannan kana ne ai ku bani ku bani belin sa martaba ne sai Allah ya rabu ma sai ba Allah sama ce da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya karanta daidai Allah ba mu da dukan ma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 babu kafara a kan ki don abin da ya sa ba ne kika faɗa kan jaririn jaririn ya mutu ba jaririn ne ya shi fice amin ke faɗa a cikin wuta saboda haka babu kafara a kan ki inda samu dace a kafara din nan wato sa kana kwanci kan gado ne sai kai birgima ka faɗa akan jariri jaririn ne ya mutu to kai ne sanadi to saboda haka za ka yi kafara tunda kuma za ka biya jiya ina fata an gane dan uwa ina roƙon kuma haya a caba don Allah ku rika tafiya da natsuwa don abin da ya sa ka ɗan kansa ba ƙaramin jari ba ne ka babban abu ne kana nema ne kana so ka zama wani ne kai ba to saboda haka ka tausaya wa kanka ka tausaya wa wanda ka goya ka dinga tafiya da natsuwa akalla su ko karaya ko menene din nan mutane suna ta wahala a sanadin su kuma duk hawa wa